kamar yadda al'ummomin yankin ma suka tabbatar mayakan na boko haram sun kokai farmaki ne a yankin yaza da ke tsakanin joyin biyu inda ko suka yi barna masu dumi yawa cikin mako har da gidaje da kuma amfanin gona wani mazaunin yankin da ya nemi a sake sunansa ya ce yanzu haka ma al'ummomin waɗannan yankuna na ko cikin wani mawuyacin hali na zaman da kuma fargaba mutanen mu suna zaune sai yan boko haram suka shiga to da suka shiga suka fara harbe-harbe suka fara kone Wai babu jami'an tsaro a wuraren naku? Wallahi ranka dade tsakaninmu da yan tsaro tun daga Lasa over ya kai 30 km away. Ba ba mu da jami'an tsaro a area can. A kasan marge in ka wuce Lasa. Hmm. Har ka zo sai ka je izini ka ji a samu jami'an tsaro amma sauran da ka fita na kasan margina ba inda akwai jami'an tsaro ba. Kamar wani hali kuke cike yanzu? ko da ke kawo yanzu hukumomin tsaro ba su yi karin haske ba tukunna to amma kuma dan majalisar wakilai da ke wakiltar madigal da mai cika ba da muka male ya ko tabbatar da wannan sabon harin da aka kan yi kone-kone a kauyen sarza kuma wannan na biyu kenan suna wannan barna a wannan kauye mu sha samu damuwa da wannan kauye din abubuwan dai kamar yadda muke faɗa kullum har yanzu zama lafiya bai ishe mu ba in ka lura duk abubuwan da suke kasancewa a madagali a kwana a tashi da kyar dai a ce a yi sati ɗaya ba yi barna ba kamar yadda alƙaluma ke nunawa kwayan kwanakin nan fiye da kauyuka biyar ne ma mayakan na boko haram suka kai wa harin sarika noke wayanan kauyuka da suke boda da sambisa su dar su kyamla su butuku su su sanzadin da na duka kullum suna kan wannan tashi hankali kullum ana kan barna in ka lura kuma kafin hausa kullum zaka ji irin wannan labarin yana tasowa so ya kamata dai a ce a kara karfi kuma sojoji su samu su shiga su kai hari ba wai a zona a waje yanda kullum sai a kawo hari sai a yi sai rayuka aka rasa kame wani mataki ba waɗannan sabbin hare-haren da na ko zuwa ne yayin da ma ke ci gaba da ƙara tura sojoji zuwa jihohin borno da yobe domin kawo matsalar boko haram ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya